وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مالا يسلم الله ورحمه الله يسلمك على الخير مالا يدعو من يبيع أبو الشهيد ويقع ويقع Gracias.

shi ba wannan da ne a nan gare ya fara bayan su gani alqur'ani tafsirin da sura da kitabun karatu dan ka yi ba mun ta samu cikin shekara goma sha biyar muna da mu muna tare da mu Allah ya samu cikin wannan suwar gaba ɗaya da sunan hankali ba tare da ba zai yi abu magana godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya haɗa mu a wannan wurin wanda kamar yadda ya bayani mun ɗauki dogon lokaci Allah subhanahu da ta'ala bai nufi muka haɗa hukukin mu a wannan wanda albarka ba kamar da aka saba saboda wasu dalilai kamar da bayani muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala tazarar da aka samu gabanin haɗuwar mu nan Allah mu ɗauke sarki albarkantar da wannan lokacin namu zunuban da muka aikata a cikin zunubi ta Allah shi ne mana a kamar yadda mara ya bayani wato ya gabatar da sauran yan uwan da ake da tare da su to ba sai na tsaya wannan gabatarwa ba a na biyu kamar yadda aka ji wannan muhabara din tana ɗauke da unwani ko adres na cewa lallashin mutumin da ya samu kansa a ƙarƙashin jarabawa kamar da malamin Allah da biyu ya yi ƙoƙari sosai wajen faɗata muna roƙon Allah mu da shi sarki ya saka mu da alkhairi mu kuma yi amfani da mu da abin da muka ji game da bala'un da muka samu ina cewa Allahumma ajina fi musibatina wa fitna khairan minha ya rabbal alamin to kamar da aka ce dan ce wani abu game da wannan eh, muhadara kusan ce komi malam ya ce to amma a kusa ga tsari ya da aka tsara su zan ce ba zan kasa ce wani abu ba abin da zan ce abu na farko shine abin da ya kamata mutum ya fara dubawa a matsayin shi na bawa ki kalla kanci matsayin bawa bawan Allah kuma yana karkashin duniyar Allah kuma shi yana ɗaya daga cikin halittun Allah bawa yana karkashin tasarrufin Allah kamar yadda marshi ta yake karkashin kontrol na wato likita baya da za su yi cima likita ga irin kala addu'ar da za ka yi ita na kafin sai abin da likita ya ce shi ne baya da zaki likita zai ta ma ƙa'ida karkace a kaza kuma kilo shi kai su a rayuwa to haka bawa ya kamata ya kalli cikin zuwa ga tsarin Allah mutum sarki da ya yi wanda Allah subhanahu wataala na cewa wallahu yahkumu la yu'aqibu li hukmi Allah yana hukunci kuma idan Allah ya hukunci ba wanda ya gyara to kaga me ya kamata mu yi kawai ga hukuncin Allah na biyu shine wato abin da ya kamata mu kallata wato ta wannan duniya mu doke ta a wurin Allah kamar kafin wato da aka hada na biyu, su wanda suka shirya wannan kafin sun san me bai faruwa wane ne abda wane ne wa kaza wa duk abin da zai faruwa su waɗanda suka haɗa kashin sun sani da abin da ya kasance to haka Allah subhanahu wa ta'ala yake da tsarin nan na duniya shi ya riga ya tsara komai to kai ba wa san duk abin da za a yi a cikin duniyar nan abin da Allah ya tsara na zai zai kasance kamar da hadisin Imam Muslim idan mamanta ba hadisin Abdullahi bin Amr bin Abu da ke cewa inna Allah qaddara masajid sarki qabla khalqi samawati wal ardi bi 50000 sana Allah ya riga ya tsara duk abin da zai faruwa a duniyar nan tun gabanin a halittu sama da ƙasa kuma da tazara shekara wato dubu hamsin to dika wanda yake mu mun zo bayan halittu sama da ƙasa ne to duk abin da zai faru duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara to kaga me ya kamata sanin wanga tsarin Allah ya riga ya tabbata to sai mu kallace hukuncin Allah kawai ba abin da zamu Allah ta mana hukunci kyautawa a haka a ƙarƙashin wannan kamar imamu sahawi yana bayani a cikin wato littafinsa da aka samu suna al'adun sahawiyya idan muka diba shafin jirgin su alhanafi shi imamu sahawi na cewa la تثبت قدم الإسلام على إلا على ظهر تسليم واستسلام musulunci ya tsaya ga rigadigansa ya tsaya tsab to ba zai tsaye ba sai a bisa ga bayan a taslim wal istislam ne kawaya ga abin da Allah ya tsara kai ba kan taka abin da Allah ya tsara kawai shi ke nan kafi samina wa ma'ana fala wa rabbika la yuna hatta najidu ka fi ma tadra bainahum thumma la tajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa sallimu taslima ah, abu na gaba shine wato shi bala'i jarabuwa da suka gudana a duniya wannan yana nuna mana zamani ne na gudana kuma idan yake faru farko yanzu wannan gaskantawa ce da abin da ke bada alfarhani da sunan manzalin sallah a ce ma su habbai sun sha wahala kaza kun ga mana matsaloli kaza muna kan takin alkur'ani ah, to mu kuma sai mu tsaya haka nan su sabai su suka sha wacce wahala mu ba za mu haka da komai ba a'a kuma yadda ta faru farkon duniya haka su ta faru a wannan zamani da haka muna roƙon Allah mu cikin sarki ba mu lada da wani ko da yake da rayuwa na bulletin na shine in dai har ya zama Allah subhanahu wataala ya riga ya tsara abin da zai faru na musibu da jarumi to abin da ya kamata ga musulmi ke za a ce na ne bala'i zai same shi wannan alhaki gaskiya yana da cikin abin da hasar ɗalibai na nake musu jan kunniya abin ke ana shi ne Allah subhanahu Ta'ala ya kaddaro wannan shekarar za ka kare kare ya jarabawa ke ta Allah ko to yanzu abin buƙatar ina ne za ka samu kanka idan ka zama ɗan ƙwallo yana yawon ƙwallo to su masu ɗaukar inda ka samu ma'aura suna nan mala'iku a ranar kiyama za a yi miliyotin da inda ka samu laurin ƙwallo kun ga wanda ya samu matsala wa kwallo yana da bambanci da wanda ya ce wajen wa'azi samu matsala ko ba haka ba to kaga ashe wannan ya kamata in dai har musiba dole ne sai an same ta a rayuwa to ka zaɓi ina ne za ka same ka Allah kai mana zaɓi abu mai bima wannan shi ne wato kamar yadda malam ya bayani daga cikin ka'ida ta Allah na jaraba akwai a tamakul fil ard samun damar gidan nan cewa da samun ƙarfin wato zartar da abubuwa da kwanciyar hankali idan muka riba Allah subhanahu wa ta'ala a cikin sutul hajji yana cewa wani wuri da ah, allazi na in makkannahum fi ardi aqamu salata wa atu zakata wa bil ma'ruf wa nahu anil munkar su ne waɗannan dai waɗanda idan muka ba su dama suka gidan da ke suka samu zaunuwa to za su kai da sallah za su ba da zakka za su hani ga abin da bai kamata ba sai mu ni ga abin da ya kamata da wa ake الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا يقولوا ربنا الله ربنا الله kaga zuwa yi muhajiruna mudibi irin su irin su sahabu irin su dillari irin magalar su ta sha eh? amma sai ga su a yau su ne gwamnoni su ne kaza kaga an samu ci gaba saboda ne saboda jarabawa a daidai da wannan Allah subhanahu wata'ala ba da labarin ga su Isra'ila wa nuridu an namunna ala allazina tudhifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum al-warithin wa ah, makkana lahum fil ardi wa nuridu fir'auna wa hamana wa junudahum ma kanu ya minhum ya kanu yahdaru kaga Allah ce kun ga bayan canza an yi yarka diyan bani Isra'ila amma sai Allah ya ce kun san mahari wa nuridu أن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين من فاد مكة ba fir'auna dama ya gana mabanin isra'ila a akwai abin da muke nufi muna son raunin da aka samar gare ba kowa su waye a kowa sannan su kasance su za su gazi garin misra wanda yake a da da hannun makiyar da ke fir'auna to wannan kun ga na da cewa kenan ba za su samu zama abun kware ba sai ka zama da jarabobi Allah ka ba mu ikon jin jaraba to da yake na ganin kamar wannan to abuna da nake so in ƙara faɗa akan wannan shi ne, wato shi bala'i yana da masajin, ma'ana daga ina yake fitowa asali ne tsari ne na Allah madaukakin to amma ba shi Allah subhanahu wa ta'ala ba shi ne direct zai zo shi ma ba amma zai sanya sabab hmm, zai sanya sabab shi ne wani mawaƙi yake cewa zahiri inni muritu bi arba'in yarmina ne min aina arju bainahunna fikaka إبليس والدنيا ونفسي والورى يا رب مالي بين آه يا رب مالي آه قبل كل سواك yana cewa in inni bulitu da arba'in an jarabe na a rayuwata da abubuwa guda hudu ibilis akwai ibilis yana kawo ma a tabbarin ya raba ni da addini na ya raba ni da hanyar aljanna walauci da rayuwata wa duniya da duniya walwala da sauran mutane to kun ga ta hanyar nan ne Allah subhanahu wa ta'ala kina iya kawo jaraba ta waɗannan bangarora ne to a takaice wannan tana daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye sannan ya hakuri zan faɗi abu ɗaya da yake fata da sai shi ne malam ya yi mana bayani a cikin ayoyin da ya karanta Allah subhanahu ta'ala yana cewa balona hum bil hasanati was sayyi'at ko wa nabluukum bis sharri wal khairi fitna za mu tarafe ku da sharri da kuma alkhairi wanda yake malaman tafsir sun bai sun fassara wani ونبلوكم بالشر والخير الشر na الفقر الخير shi kuma shi ne abin nan dukiya da wadata kuma wancan hasana ta wasu ya ji to a ƙarƙashin kowane a wajen hasana da akwai tsangarora biyu da Allah ya idan Allah subhanahu wata ta'ala ba ka wadata to akwai jarabawa ta yaya shin zai gani a tashkuru am tashkuru za ka gode ma Allah ko za ka mutunci sannan ka ɗauki cewa dabara kace tsarin kace tsarin kace kamar da da yake cewa inna ma zuwa ala ilmin indi to wannan wallahi jarabawa jarabawa sannan da kuma za ka bayar abinda Allah subhanahu wataala ya baka za ka yi kyauta ka taimaka wa mabukata wallahi ba an baka ba ne dan kanka a'a a dan al'umma na Allah ya baka da haka wannan jarabawa ne sannan karkashin ma matsala da aka samu shin za ka jingina abin a wurin allah kamar da malayin bayani ko ko a wurin wani sannan gawa za ka nemi mafita wasu da yawa idan sun karasa kujeri sai su taron ma sai su taron mabokaye ko Su kaga wannan kuskure ne a ƙarƙashin wannan kamar da ta faɗa jiya abdullahi ne mubarak yake cewa akwai buƙatar mai imani ke zama yana da tawakkul khalid menene tawakkul khalid yace a tawakkul yana da bangarora guda uku shine as-sabr yace wannan sabrin daraja ce ta as-sabiri ka kasance ka sa an Allah ma jarabawa sai kai hakuri yace bayan wannan akwai wannan kasashen shi sai a samu adamu shikayat ila khalqillah ka kai wani wani ka wanda ba Allah ba na farko kai ma Allah sai ah, na a yake cewa na uku na ƙarshe shi ne a abin da na biyu shi ne a rida kada da hukuncin Allah ba ka samu damuwa ba yace na uku wanda yake martaba ce ta daraja ce ta al-mursalina yace al-muhabba al-muhabba fi ma sallallahu alaihi ka Ka abin da Allah ya ma ma'ana Allah ya kaddarta ka samu wata matsala makin ka zo ka shiga damuwa sai kai hakuri a'a bayan ma haka sai ka zo kai godiya ga Allah alhamdulillah kamar da hadisi yadda bata manzo Allah ila mai ya zo mai wanda zai so mai ce alhamdulillah ala kulli hal wa na'udhu billahi min hada ahli na Allah subhanahu wa ta'ala ya gane da mu da yake malam ya yi zan dakata nan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan haduwa Allah ya mata albarka kuma muna tausiri da wannan karatun Allah mu sarki ya sanya wannan zaman da wannan majalisi ake fara zama sa mutum shiga suna gare mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh